السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين إنا ميروكم الله سبحانه وتعالى بيكرب آمنا كاوا وأيكم من الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah yau muna sha takwas daidai ga wannan wata mai albarka na ramadana wannan shekara ta dubu ɗaya sha bakwai muna so Allah sanya albarka mara biyu sha bakwai kenan ga wannan wata mai albarka na shekara ta 1439 hijiriya wanda ya daidai da biyu ko ga watan shida na wannan shekara ta 2018 miladiya muna nan dai a suratul araf za mu maimaita sura ayan nan ta 65 domin mu samu hujona insha Allah bismillah malami أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم na'am Allah maɗaukacin sarki bayan ya aika annabi Nuhu zuwa ga mutanensa suka ƙaryata shi Allah ya halakar da su da ruwan tufan, to sai Allah bayan ya share waɗannan sai ya aiko mutanen annabi wato ya aiko ad wato hudu annabi hud zuwa ga adawa Allah ce wa ila adin akahum hudan su ma adawa mun aika musu ɗan uwansu annabi hudu wato ɗan uwa bi ma'ana gari ɗaya ƙabila ɗaya yare ɗaya dangi ɗaya komai nasu ɗaya a adawa ƙabilu ne yana suna daga cikin wani ɓangare na ƙabilun larabawa Allah ya yi su da ƙira da ƙarfin jiki matuƙa sun rayu ne a ƙasar yaman sun rayu ne a ƙasar yaman inda suke a takaicen takaicewan tarihinsu kenan saboda ƙarfin jiki da lafiyar jiki kowace al'umma idan suka zo akwai baiwan da Allah yake musu waɗansu ƙarfin jiki da lafiyan jiki sai suna ji kamar za su kafsa da kowa kowa ma za su kafsa da shi har ma Allah su yi challenging nasu a nuna musu wanda ya isa ya tinkare su yadda suke da lafiya da ƙarfin jikin nan Allah ce sun mance wanda ya fara halittarsu zai gama da su wanda ya halicce su ai fi su ƙarfi to Allah ya ce na aika musu kuma da saƙo su bi Allah su daina shirka su daina bauta wa gumaka kala da ya je ga saƙon da ya ce musu ya kauni ya ku mutane na u'budullaha ku bauta wa Allah ku daina hada shi da kowa da komai ku kadaita shi wajen ibada domin malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abin bauta da ya wuce shi babu kawai afala tattaquna ba za ku ji tsoron sa ba ku yi imani saboda tsoron gamuwa da shi da tsoron gamuwa da azabarsa da fushinsa قال الملأ الذين كفروا من قومه sai manya-manyan wato ‘yan ƙasan masu kuɗi da mulki daga cikin mutanensa sai suka ce inna na ka fi safahatin lalle wallahi muna ganin ka cikin wauta kana cikin wauta kai wawa ne wal iyazu billah wa inna lanazunnuka haka nan muna tabbatar maka cewa kai din nan minal kazibina ne kana cikin maƙaryata. na cewa mu bar abin da muke kai mu riƙe wani Allah cewa kai ma manzo ne maƙarya ne kawai kala ya ce musu ya tsaumi ya ku mutane na laisa bi safahatu wallahi ba wauta bane ke damuna ni ba wawa bane ba wawa bane ina cikin hankali na walakin ni rasulun sai dai ni manzo ne kawai min rabbil alamin daga ubangijin talikai An nafci kuwa baya sa mutu ya zaman kowawa don Allah ya zaɓe ka ya baka saƙo ai daɗa ma girmama ka aka yi Allah baya aiko da wani da saƙo sai Allah ya yadda da hankalinsa ya yaba da hankalinsa ya sanya mai ɗabi'u da halaye masu kyau duk waɗansu kwalitis da ɗabi'u kyawawa duk wanda Allah zai zaɓo to sai ya zamanto ne mafi kyawawa kyawun halaye da ɗabi'u a cikinsu ka ga ai kuma Allah ya zaɓe ka sai da ya zaɓe ka ya baka manzanci sai a ce nan ne kuma ka zamanto wawa da baka zo zamanto wawa ba da baka zamanto mahaukaci ba da baka zamanto akan fata ba sai da Allah ya yi promoting naka ya ƙara daraja ka da annabci nan ne kuma za a ce mutum ya zamanto wawa mahaukaci batacce yace kam al'amari ba haka bane rasulun min rabbil alamin ne promotion ne manzo ne ni daga ubangijin talikai ya aiko ni zuwa gare ku Kara ɗaukaka mana samu manufa ta mission ina sako na a gare ku kawai kum risalati rabbi kun isar muku da sakonnin ubangiji na ku. kawai sakon ku shine ku bautata masa shi kadai ku yadda shi ne Allah da ya cancanta a bautata kada ku haɗa shi da kowa da komai sannan wa ana lakum nasihun aminu sannan kuma ba zan ci amanan ku ba ni amintacce ne a gare ku mai muku nasiha wanda in kuka bi ta za ku samu tsira ba irin nasihan iblis ba ka san wa wa wa wa ka sama huma ko yace inni lakuma la minan nasihin amma daga baya ya kai annabi adam da hawa'u ya baro to ni mai nasiha ne amma amintacce amintacce wanda ba yaudara ba ha'inci ba cuta ba zan taɓa ɗora ku a tafarki wanda yake zai kai ku ga halaka ba awa ajibtum wai yanzu wai wani abun mamaki ne an ja'akum zikrun min rabbikum wato saƙon ubangijinku ya zo muku ala rajulin ta hanyar dan uwanku ta hanyar mutumin da yake minkum dan uwanku hmm? ai abun ayaba ne ma a ce sakon ubangiji ne ya zo muku ta hannun dan uwanku na jikinku na garinku liyun zira kun don muku wa’az. don muku wa’az, ai abun alfahari ne to ta ya za a yi hakan ya zama abun mamaki wai har kuna mamaki hmm? ku tuna fa ni'imomin da Allah ya muku ba wani bane ya muku Allah ne ya muku saboda haka ni'imomin na idan kuka kalle su da idon basira wanda ya muku su shi ya cancanta ku bauta ma wakuru izza'akum izza'alakum khulafa'a ku tuna yayin da Allah ya sanya ku khalifofi min ba'di qaumi nuhin bayan ya gama hallaka mutanen annabi nuhu ya hallaka su ya gama da su ya shafe su a doron kasa sai ya maye gurbin su da ku ya maye gurbin su da ku ashe wannan ni'ima ne tunda waɗancan don saba wa Allah ne don rashin bin dokan su ya share su ya gama da su ya halakar da su ya maye gurbin ku da su to ai ana sa tsammani ku ku zaman to kun fi kowa wa azantuwa ko ba haka ba mutum ne misali aka yana kan kujera ya yi laifi aka cire shi saboda ɗan laifuka aka ce kai zo a gabanka aka harbe shi aka magance shi aka ce kai zo ka riƙe ashe ya kamata kai ka zaman to ka fi kowa wa azantuwa ka riƙe wannan abun da amana wa zadakum bayan ya mai gurbin ku da waɗancan ya damka mulki da ragaman mulki da jagoranci na ƙasan nan a hannayenku ba ya kau da waɗancan sannan bugu da ƙari wa kun fil khalqi basatan ya ƙara muku ƙarfin jiki da girman jiki da lafiya irin na jiki babu waɗanda za su yi gasa da ko a wajen ƙarfi na jiki to kaga Allah ya musu ni'ima menene Allah ya matsaluta yace inna Allah qad ba'atha lakum saluta malikan qalu anna yakunu lahu al-mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al-mal qala inna Allah astafahu alaykum wa zaqahu basatan fil ilmi wal jismi Allah ya zabo muku ya ƙara masa ya bashi ilimi da ƙarfin jiki da jaruntaka irin na jiki ba kuɗi bane Allah yake bayarwa in zai aiko manzo basatan fil ilmi wal jism waɗansu Allah ya aiko su annabawan ne manzanni ne ko ba wanda ya kai su mulki irin su annabi Sulaiman ya ba su mulkin ya ba su dukiyan kuma ya ba su annabci Allah yu'ti mulkahu man yasha'u uti fadlahu man yasha yana ba falalansa ga wanda yake so kaɗan ne Allah maɗaukakin sarki ya nuna iri waɗannan amma duk yawanci annaba da suke zuwa da manzanni ai talakawa ne manzo Allah an ba shi zaɓi tsakani ya zamanto mai mulkin da babu irin mai mulkinsa a duniya da kuma ya zamanto bawan Allah kawai mai isar da sako yake na zaɓi bawan Allah zamanto za bawan Allah shi yasa ake kwana sittin ba a dafa abinci a gidan shi kuma shine farko da zai shiga aljanna kuma ba mai shiga sai ya shiga kuma ga irin rayuwar da yi din so abun ba mulki bane ina fata an gane wani kuma Allah ya bashi dukiyar sai ya zama to ta dalilin halakarsa Allah innal insana la yatagha arra'a fustagna ka duba karuna ba abinda Allah bai masa ba a duniya na mulki imani kawai aka nema aka kasa samu daga ba aka shafe shi da shi da abin nan ashe duk abin da za a karɓe maka in dai an barka da imaninka alhamdulillah kuma duk abin da za a baka in dai ba imani a ciki wallahi ba ni'ima ba ni'ima kawai Allah abin ya rufa mana asiri ya yake musu fadkuru ala Allah ku tuna ni'imomin da Allah ya muku wanda ba sa kirguwa sai aka faɗi mejowan ɗin manya-manyan shi da Allah ya ba su mulki ya halakar da mutanen annabi Nuhu ya kawar da su su ya zubo ya danka musu ragamar mulki sannan ya ba su ƙarfin jiki da lafiyan jiki da jaruntaka to ku tuna ala Allah sauran ni'imomin da Allah ya muku wanda ba sa kirguwa saboda haka ku yi imani da Allah nan da ya muku wannan gatan idan kuka yi haka tuflihuna za ku rabauta a gobe kiyama kun samu mulki a nan ku yi rayuwar mulki da ƙarfi ku ne masu faɗa a ji sannan gobe kiyama kuma kun haɗu da mulki irin na aljanna to kun rabauta kenan amma duk abin da za ku yi idan ba ku rabauta a gobe kiyama ba to lallai ba a samu ba a samu abin nan jin daɗi ba domin Allah madaukakin sarki ce kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faza Allah yace kowane rai zai ɗauɗani mutuwa kuma za a ba wa kowa sakamakon ayyukansa a gobe kiyama duk wanda aka nesantar da shi wutan jahannama ba shi ba wuta ka tashi a gobe kiyama kaga ba kai ba wutan jahannama kuma kaga a aljanna ka samu kanka Allah ce faqad faza lalle waɗannan ne suka rabauta ashe babban rabo shine ka rabauta da aljanna ba ka zamanto wani abu a duniya ka zamanto banza a lahira ba a'a wannan wanda ya dauki irin wannan rayuwar bai da hikima ko bai dauko hanyar hikima ba wannan shine dan Allah a wannan wa'azin akwai tashin hankali ya roƙe ku kuɗi ya ce sauke ku sauke kayan ku muraba to bari ka ji irin ansan da eh, suka bashi na'am ƙalu sai suka ce masa yanzu a ji ita na ta zo mana ne gadan-gadan gaba da gaba lina abu da Allah wahada huwai mu bauta wa Allah shi kadai wa nazara ma kana ba'u aba'una mu bar abin da iyaye da kakanni suke bautawa mu bar gargajiya kenan mu bar abin da muka gada na gargajiya daga kaka da iyaye yanzu ka zo ne ka raba mu da gargajiyar mu ka haɗa mu da wani Allah wai shi ɗaya kai akarmakallahu Allah ba zai yiwu ba ba ba sam kawai saboda haka mukan ji a wa'azinka kana ce in ba mu yi imani ga Allah ɗayan nan ba kaza zai same mu azaba musiba halakarwa kaza kaza to yau mun yanke mun tabbatar maka ba za mu taɓa barin abinda muka tarar da iyayenmu da kakanninmu a kansa ba ba za mu taɓa barin shi ba mu bi wannan Allah guda ɗayan saboda haka tunda kace kai Allahnka mai azabtarwa ne kaza zai same mu fa'atina bima ta'iduna je ka kawo mana abin da kake alƙawaranta mana zai same mu din in kunta mina sadiqin har in kana da gaskiya muna jira azabar ka zo mana azabar ka zo mana kawai amma ba za mu bar gargajiya ba addinin iyayenmu da kakanninmu abinda muka girma muka karar ba za mu bar shi ba saboda haka matsayarmu kenan je ka duk abinda ga za a sauko mana da shi din in kai mai gaskiya ne ya sauko din qala sai yace musu qad waqa'a alaykum min rabbikum rijsun yace ina tabbatar muku azabar Allah kuwa ka sauka a kan kuma an gama ta ma gama sauka kawai wa sannan fushin Allah ya tabbata a gare ku azabar Allah da fushinsa sun tabbata a gare ku bisa waɗannan kalaman da kuka furta na fifita addinin gumaka sama da sama da addinin Allah yanzu a nuna ni za ku yi jayayya da ni kenan za ku yi fito na fito da ni kenan fi asma'i akan waɗansu gumaka da ku ne muha kuka kera su kuka raɗa musu suna antum wa aba'ukum ku da iyayenku ko ba kuka sassaƙe su ba ko kuka sassaƙa su kuka mulmula su sannan kuka raɗa musu sunaye ku da iyayen naku magabatan to wannan tarkacen ne wai a kansu ne za ku fito ku ce za ku yi jayayya da ni akan Allah rabbu samawati wal ardi <coughs> ma anzalallahu bi hadhihi sultan babu wata hujja da Allah ya saukar na nuna cewa sun cancanta a bautata musu babu sannan waɗannan allolin ku babu wata hujja da za ku kawo na cewa za su iya amfanar ku ko za su iya cutar da ku bi ma'ana inda kun bijire musu ba za su iya cutar da ku ba inda kuma kun bautata musu in ba sa amfanan ku in kuma akwai inda za su iya amfanan ku ko su cutar da ku ku kawo sultan sultan hujja me yasa ake kira hujja sultan sultan shine sarki sarki kullum shine a sama da sama da to haka nan ma hujja ita ce a sama da komai hujja ita take danna kowa ya shiru in baka da hujja shikenan baka da karfi amma mai hujja shine mai karfin da yake dannawa mara hujja to ku kawo ku kawo evidence ku kawo hujja da ci za ta ce waɗannan gumakan sun taɓa amfanan ku da wani abu ku da ma kuke amfanan su kullum ka zo ka share mai ƙura ka ɗan zuba mai karya in sassaƙe ne kar ya daddare ana zuba mai mai ana gyara shi ana share inda yake ku kuke ma musu hidima ku kinkime su ku ɗauka su in kun gama ibada ku kai su cikin ɗaki gobe ku fito da su sannan ku faɗa mun me suka taɓa kare muku da aka zo ko yaƙi ko wani abu babu to saboda haka tun da kun roƙi azabar ta zo muku to fantaziru fantaziru ku je ku ɗan saurara kaɗan inna ma'akum minal muntazirin mu ma za mu je mu ɗan saurara kaɗan za mu gani ku je za mu gani ku je na zuwa wani ɗan lokaci mu da ku ɗin za mu gani wane ne ƴar manuniya za ta nuna a kansa na'am فأنجيناه والذين معه برحمة وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا sarki yace yayin da azabar da suka nema in ta zo in muka saukar da ita fa jainahu, sai muka tseratar da annabi waye annabi hud muka tseratar da shi wallazina ma'ahu da waɗanda suka ɗanyi imani da shi ɗin, sai muka tseratar da su in ji Allah bi rahmatin minna saboda tausayi da rahama daga gare ni in ji Allah dama in bala'i ya zo Allah ya yi alƙawarin cewa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ya ce ya zama wani haƙƙi it is an obligation haƙƙi ne wajibi ne a kaina in ji Allah idan na tashi saukar da musiba in tseratar da waɗanda suka yi imani da ni in lullube su da rahamata haka yi wa annabi hudu da mabiyansa wa qata'na dabira alladhina kazzabu bi ayatina Allah ya ce muka aske muka gama da in ka ji Allah ya ce waƙafa ana dabira dabira din nan shine a gama da mutum daga sama har ƙasa ko jariri ba a bari a yi cleansing a share su gaba ɗaya ba wai a hallakar da waɗansu a bar waɗansu ba a'a muka gama da su muka gama da su gaba ɗaya babu ma babu ma nau'in su nau'in su ma ba mu bari a doron kasa ba in ji Allah wa qata'ana dadiran ladina kazzabu bi ayatina muka gama gama da waɗanda suka karyata ayoyin mu inna yahuda a adawan nan gaba ɗaya muka gama da su in ji Allah ta yanda babu inda zaka ga ba'ade guda ɗaya ka ce gashi nan Allah ce daga sama har ƙasa muka share su kawai muka yi Allah ce me yasa wa ma kanu mu'minin sun ki sun imani mun yi mun yi sun ki mun yi mun yi sun ki sai mu share su kawai dan haka ake wa al'umman da suka gabata in abu ya gagara sai a share su sai a replacing nasu da waɗansu kawai in kuma abu ya gagara sai sai a share su kawai sai a maye gurbin su da waɗansu kawai haka ake yi shi yasa mu ma Allah yake mana wa min inna sha'nu zihibukum wa na'ati bi qaumin akharin in muka ga dama sai mu share ko mu zo da waɗansu kai wanda in mun ce su yi za su in mun ce ku bari za su bari in ku abun ya gagara sai mu tafiyar da ko in ji Allah ko ba za mu gaza ba ba za mu gaza ba to aka tafiyar da su aka halaka su aka shafe su aka share su a doron ƙasa sai aka mai gurbin su da waɗansu bayan su Allah ce wa ila samuda akahum saliha haka nan ma samudawa mun aika musu dan uwansu dangi na jini na jiki dan garin su mun aika musu da annabi salih daga cikin su ne me yasa Allah in zai aika mutum sai ya aika daga cikin ya zabo daga cikin mutanen don ce wa ma arsalna min rasulin illa bi misali qaumihi ba ma aika wani manzo sai da harcin waɗannan mutane daga cikin su muke aika wanda ya fi su sanin harcin gaba ɗaya aka aika ma kuma waɗannan a samudawa su samudawa sun rayu a tsakanin Syria shine Sham a wannan lokacin da su Palestine da waɗannan jaziratul Arab inda suka rayu din ana kiran shi wajen al-Ahqaf shi yasa Allah ya ce wadkur aka adin wanda adawa kenan ne ko adawa ne wanda wadkur aka adin in anzara qaumuhum bil aka wuraren da suka rayu can wajen Yaman ana kiran su aka waɗannan kuma samudawa ne waɗanda suka rayu su kuma wajen Syria shine Sham da su Falastin a wannan area nan suka rayu waɗancan kuma a ƙasar Yaman nan ne al-Ahqaf yake shi ma ya je musu da saƙo qala yace ya qaumi ya ku mutane na ubudullah ga sakon da Allah ya aiko ni da shi zuwa gare ku cewa ku haɗu gaba ɗayan ku ku bauta wa Allah shi kadai kada ku haɗa shi da abokin tarayya saboda ne malakum min ilahin ghairuhu ba ku da wani abin bauta da ya cancance shi ya cancanta a bautata masa sai shi ku bautata masa in ji Allah subhanahu wa ta'ala qad ja'akum bayyinatun min rabbikum kuma hujjoji da dalilai da za su tabbatar da cewa ni aikakke ne daga Allah manzo ne daga Allah hujjoji sun bayyana kawai hujjoji sun bayyana ina da su a hannu da suka ce da yake yana da hujjoji din suka ce ba za mu yi imani da kai ba sai ka nuna mana suka ce kuma hujjojin mu za mu zaɓa ba mu yadda da wanda kai ka zo da su ba ya ce menene suka nuna wani dutse dutse fitina fa irin na kafiri kenan suka nuna wani dutse suka ce muna son raƙumi ya fito daga wannan dutsen raƙumi ya fito daga wannan dutsen shi ne zai tabbatar mana da cewa kai annabi ne manzo ne na Allah in muka ga raƙumi ya fito daga dutsen nan shikenan a hankalce shi ne yake haifansa raƙumi dan uwansa amma saboda jidali irin na kafiri saboda jayayya irin na kafiri da ƴan kure sai suka nuna abinda ba shi ke haifar raƙumin ba suka ce ya haifan musu raƙumin na haifan mu suka nuna dutse ya ce to ya roƙi Allah Allah ya fito da raƙumin daga dutse taguwa ce dutsen ya tsago taguwan ta faɗo ka san tun da dai ba raƙumi ba ne ɗan uwan ya haife shi dole za a buga da raƙumin kenan yawa ai tsokale tsokalen kenan jaye jayen kenan shi yasa Allah ce la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum innama ahlakal ladina min qablikum kafaratu masailihim manzo ya mana ya ja mana kunne yace kada ku yadda ku rika zakule zakule da tambaye tambaye da kirkire kirkire a'a yace irin wannan eh, zakule zakulen su ne magabatan ku suka yi da Allah ya musu kuma suka kasa kuma ya halakar da su a ah, ka mutane annabi Musa fa wai hal yastati rabbuka an yanzila alaina ma'idatan minas sama'i a saukar musu da abinci da menene akan teburi a jere daga sama ya sauka su dau kujera su su zauna su ci kawai wai hal yastati rabbuka ka zai iya mana haka suke kai mutane ittaqullah ku ji tsoron Allah to irin tambayoyin da Allah yace wa yace ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan yace innahu la yuhibbul mu'tadi yana daga cikin ta'addanci ka roki Allah abinda ka san naturally baya yawa shi Allah ala kulli shay'in qadir ne idan yace wa abu kun kasance fa yakun to ka roki Allah da ka san lallai yana samuwa ne ta hanyar ne ta hanyar da hankali da aka sani ta hanyar da aka sani hmm? kullum kana sujada da qiyamul layli kana salloli anan ka kwana dare ka wuni da azumi akan wai ka to shugaban kasa kuma kai ba siyasa ba ba a san ka ba sana'a kake kawai na wani abu ka tambayi abun da yake dan kusa kusa da kai in kai manomi ne kace Allah sa ka zanto shugaban manoma wannan is possible saboda kana cikin system din ne ina fata an gane ko in kai dan kasuwa ne Allah ya sanya ka cikin menene hamsakan ko shugabannin yan kasuwa amma misali kai manomi ne a daji ko kana noman kullun jadan ka ta zaman to shugaban kasa wani protest ka biyu amma in kana da in kana cikin system din in kai gwamna ne wannan is possible ka roki abin da yake is possible ka samu yana yiwa ka samu ko kuma kai dan majalisar tarayya ne ka roki abin da ka kan yuka ka samu ko kuma kai sanato ne ka roki abin da ka kan yuka samu eh sakanin abinda ka roki abinda sakanin ka samu shi yasa a ce to ko kana roƙon Allah ya Allah ka bani jiragen sama goma kullum azumin ka da qiyamul lailan ka baka da sisi to kullum ka rika roƙon abin da yake is possible yana yiwuwa kuma yana kusa da kai abu hannunka ne kawai bai kai ya dafa shi ba to shine ta'addanci kenan rashin ma addu'a mutum ya ya kashe kuɗi ya ta abubuwa kai bai san ma irin abin da zai roƙa ba to ka duba yana daga cikin wauta ka nuna dutse ka ce raƙumi ya fito a wannan waje kuma ka san ba ta haka bane raƙuma suke samuwa ba haka bane raƙuman suke samuwa shi yasa mutum in ya roƙi wani abu ya zama to masa bala'i zaman to bala'i to sai yace to tunda kun roƙa Allah ce hadihi naqatul lahi lakum ayatan annabi salihu yace to ga raqumin Allah inda kuka roƙa ya to muku aya tunda dutsen ya tsage yanzu raqumin ya fito ne ya dace su yi imani tunda sun ce sharadin imani kenan aka ce to ga raqumin da kuka roƙa din ya zamanto muku aya dokokin raqumin da kuma ga sunan fazaruha ta'kulu fi ardillah kubatta ta ci abun da ta ga dama a doron ƙasa kar wani ya taɓa ta yawa ku kuka roƙa in ta shiga gona ka karka kore ta yawa in ta shiga gonar rake karka kore ta in ta shiga gonan masaranka tana kiwo karka kore ta in ta shiga gonar timatir karka kore ta ku kuka roƙa to ku yi haƙuri da zama da ita kawai wala tamassuha bi kada ku kuskura ku ce wai za ku kashe raƙumin nan kai duk wani abu na cuta ma ka ganta a gona wai ka ce za ka je kai ta imanta da duka ka fita kai ta dukanka duk wata hanya ta cutar da ita kada ku kuskura ba ku gwada kuna taɓa ta da niyan munana mata ko da niyan kashe ta fa ya kuma azabun alimun kuma ranar ajalin ku ya zo ran ajalinta shine ajalin taba ta shine ajalin saboda haka ku haƙura da ita da ku kuka roƙa sai ya gama ya kare muku bayani sannan wakuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di adi, ku tuna ni'imar da Allah ya muku ya ba ku shugabanci ya mallaka muku ƙasar nan bayan ne bayan ya shafe adawa ya tafiyar da su gaba ɗaya ya halaka su Allah hai ya kawo ku a madadin su ku don ku zamanto masu ɗa'a da biyayya kada ku yi aiki irin nasu don kada abin da ya same su shi ma ya same ku bayan ya sanya ku magadan ƙasan wa bawwa'akum fil ardi Allah ya mallaka muku ƙasan a hannayenku tattakhizuna min suhuliha qusuran kuna manya manyan gini ginnai a doron kasan as-suhul inda yake da level manya manyan filaye inda babu tsaunuka da duwatsu kuna gine ginen ku yanda kuke so kuna gina manya manyan gidaje manya manyan benaye na alfarma wannan ni'ima ce sannan wa tattakhizuna al-jibala buyutan duwatsun ma da tsaunukan ma Allah ya ba ku iko kuna fafe su ku yi gidaje a ciki su ko ina suna gidajen Ƙarfin da Allah ya ba ku din idan suka zo haka zaka ga suna rarike dutse kawai suna rarike dutse kamar kai ne ka samo irin yunku ƙasa na yin tukwane din nan na yin tukwane ka zo ka mulmula ƙasa kai ka rika bubbuɗa su kana sutura yana kana kankaro shi kana yin na kana yin kana fidda window kana fidda haka suka mai da dutse saboda ƙarfin da Allah ya ba su Rari ke duwatsu suke yi kawai rari ke duwatsu a tudun ƙasan inda ba dutse ba su yi manya-manyan ginnai duwatsun kuma su rari su su ma sai kaga ayi falo kawai an fidda falo an fidda banɗaci an fidda nan an fidda nan ai komai kuma dutse ne duk Allah ya ba su irin wannan ikon su saboda haka fazkuru ala Allah ku tuna sauran ni'imomin da Allah ya muku masu yawa da ba sa kirguwa abinda ake so ku gode ma wanda ya muku wannan ni'ima ta hanyar imani da shi da yadda da shi da bautata masa shi kadai domin gumakan kanku ba su suka ba ku wannan ikon ba Allah ne ya ba ku saboda haka ku bauta masa wala ta'asau fil ardi mufsidin kada ku rika yawo a doron ƙasa kuna masu ɓarna domin babu abin ɓarnan da ta kai yawo wajen yaɗa aƙidar bauta wa gumaka ba ɓarnan da ta kai wannan yawo a ƙasa don yaɗa kafurci yawo a ƙasa don yaɗa shirka yawo a ƙasa don yaɗa bidi'a to babu ɓarnar da ta kai ta domin duk randa da ka raba ka je waje ka raba mutane da Allah ka nuna musu ba Allah ta hada su da wani Allah to wannan wajen ka gama dasa fitina da bala'i domin Allah yana kiran shirka da kafirci fitina fitina to ku daina yawo a doron ƙasa kuna yada fitina ta shirka kuna yada ɓarna ta kafirci kuma kuna hana mutane bauta wa Allah da gane addinin Allah ku daina yawo a doron ƙasa kuna faɗa da annabawan Allah da manzannin Allah ku daina da Allah wannan ya zaji wani akwai wani abun da na kace na ce anan nasiha ce kawai hanyar tsira ne kawai amma bari ku ji ansa قال qalal mala'u sai manya manyan ƙasa alladina takbaru wanda su ne manyan a ƙasa masu faɗa aji suka zo suka samu mabiya annabi Saleh da talakawa da mutanen gari suka faɗa wa lillazina tub'ifu talakawa kenan wanda ake mulka sai suka kira su su manyan gari ke suka faɗa ma duk wani wanda ya yi imani da annabi salih aka gayyato su aka tara su a fili قال الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا liman amana minhum da wanda suka ga duk suna imani da annabi eh, eh, sale sai suka kira su suka ce suna da mitin da su suna da jawabin da za su musu a haɗu da aka haɗu sai suka tashi yan haya tebul na manya-manya suka ce musu a ta'alabuna anna salihan mursalin min rabbi hmm? yanzu kuma kun yadda wai annabi salihu an aiko shi daga ubangiji wai shi annabi ne har kun yadda ya kuka kuka sani ya kuka kuka san Allah ya aiko shi ina kuka gani ina kuka ji amma kuna da har wai kun yi imani kun yarda da shi ko kwa yarda da shi madiyansa talakawa kalu suka ce eh inna bima ursila bihi mu'minun mu mun riga mun yi imani mun mika wuya mun yarda da duk abin da aka aiko shi da shi mu ya mana kuma har mun mika wuya mun masa mubaya'a ta qala alladina istakbaru sai manyan su kuma suka ce to mu kuma bari mu ga muku matsayin mu mu a matsayin mu mu ne shugabannin ku masu fada aji masu mulki masu kaza masu kaza masu man fetur a hannu masu gwamnati a hannu masu dukiya a hannu masu shigo da kaya masu kaza da kaza da kaza inna billazi amantum bihi kafirun mu kuma ba mu ba ku daga yau da abinda kuka yi imani da shi ɗin da shi ɗin da ra'ayinsa da abin kuka yadda da shi ba mu ba ku kuje mun kafurce muku daga yau an raba hanya daga yau an raba hanya rabuwar ta me ta aƙida ne rabuwar ta aqida ne kawai ba wai sun zage su bane ko sun ci mutuncin su a'a rabuwar kawai ta aƙida sun zaɓi Allah ya zaman to su za su bauta wa Allah ita ce gaba to su suka yi declaring suka fito annabi annabi Ibrahim shi ma ya faɗi wannan iz qala ibrahimu liqaumihi ko ya qaumi inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء abadan hatta tu'minu billahi wahada annabi ibrahim ya tara mutanen sa yace ya ku mutane na ina shelanta muku ina tabbatar muku cewa inna na minkum mu innan mun barranta daga gare ku daga yau ba mu ba ku nan musulmi ne ya fada wa kafiri annabi ibrahim ya faɗawa wa kafirai masu bauta shirka wa mimma ta'buduna min dunillahi da abinda kuke bauta koma bayan Allah ba mu ba ku ba ku kafarna bikum mu ma mun kafirce muku su ma waɗannan kafiran ne masu bauta wa gumakan ne suka fito suka ce inna bima inna billazi amantum bihi kafirun mu ma mun kafirce abinda kuka yi imani da shi mun kafirce wa Allah da kuka yi imani da shi da shi kuma annabi salihun da kuka yi imani da shi da abin da zo mun kafurce muku ko ya kama gabansa bi ma'ana an yi applying lakum dinukum waliya din ku je ku yi naku mu yi namu shi ma annabi ibrahim ya ce ku je ku yi naku ku yi namu mu yi namu shi ma annabi da ya ce qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna ko wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abantu wala antum abiduna ma'abudu lakum dinu ko ya je ina nashi ba zan bi naku ba kamar yadda ba za ku bi nawa ba ban bi ba ba zan bi ba kuma ba ku bi ba na san ba za ku bi ba to ko ya je ya nashi da akwai addinin da ya ka adalci da yancin addini irin wannan babu to me yasa ake faɗa ni na wanda nake zan yi he ka taso ko kace shi din ma ba zan yi ba shine ke kawo faɗa shine ke ka faɗa za shari'a za mu ɗabbaka dokokin shari'ar addinin ku ce ba za a yi ba sai dai abu a'a ku je ku yi naku ku je ku yi ba za mu yi namun ba kuma ba za ku yi naku ba ai kaga dole akwai faɗa dole ba zaman lafiya ba mu Allah ce mana la ikraha fi din kar ku tilasta kowa ya ce zai addinin nan ku bar ku su je su yi nasu ba a tilasta ku ku shigo musulunci ba ba mu ce kada ku yi naku ba amma mu mun ce za mu yi namu ku ƙara tasowa ku ce ba za mu reni ya kai reni ne shi sa Allah ya wajabta jihadi shi sa Allah ya wajabta jihadi a suka ce kun ga su yi wa mabiyan annabi salihu bayani ko suka juyo kan annabi salihu su kuma suka ce kai kuma mun ji kace wa in an taɓa raƙumin na akwai bala'i ko mun ji kace in an taɓa raƙumin na akwai bar suka ci a turo raƙumi a kawo shi nan aka kawo raƙumi fa aka nakata suka soke shi suka yanka shi wa akau an amri rabbihim suka nuna tsaurin kai da girman kai da cewa sun fi karfin su fi umarnin Allah ɗin wa suka ce to ya salihu muna ka mun yanka shi shi nan mun kashe shi yanzu muna jiran ka kai kuma itina bima ta ibna in kunta minal mursalin a kawo mana abinda ka alkawaranta mana din in dai har kai annabin Allah ne na gaske manzo ne na Allah muna jiran abinda ka faɗa ya same mu muna jira daga nan zuwa wani dan lokaci haka ko ɗan kwanaki mu mun nuna maka matsayin mu kai kuma ka gaskata mana naka alkawari muna jira azaba

a take kawai sun challenge din shi ne ai in Allah ya isa mu ga azabar a take kawai fa aka zattumur rajfatu sai ga wata irin tsawa irin wata tsawa da tafi karfin kunne kokalwan mutum ya ji ta kawai sai kai ta zo ta dauke su kawai fa aka zartu bi ma'ana ta halakar da su gaba daya fa asbahu fi darihim jafin atake kawai sai suka kasance ga suna a ko ina azube kawai wakin su kai za ka ce ne kawai ƙudaje ne ka fesa wa shalfu duk gasun duk inda ka shiga a kwakwance a kwakwance kawai kamar kututturen bishiyoyi ga gida tsaf wani yana a ɗaki yana zaune ga gawan shi nan wani kan gado ko ina an kakkaɓe su kawai ba a bar koda mutum ɗaya ba ta abun sai ya wato takaicin hakan sai ya damu annabi salih shine wannan an sosai ya juya shi nan ba wa'azi to an gaba da jama'a ah, wa zai je wa'azi shi ma ya tattara ina shi ya gida ya gida to wannan irin magana irin magana zuci ne eh kamar kai kaga abu ya faru an ce doka an sa doka kar kowa ya fita kar kowa ya fita jama'a suka fita waɗansu suka fita marasa kaga an shimfiɗa su a nan ana tattata su ana bubbuge su sojoji da 'yan sanda da mobile ana zuba musu fata irin maganar nan da za ta jama'a wai a ce ku bar abu kada ku fita ku yi ta fita da irin ta nan sai eh, jama'a sane ba jin magana ba jin bari bari to irin wannan magana shi ta dai yake yin ta bayan an gama da su an anhum ya juya ya tafi gida abin shi wa qala ce ya qaumi to ga irin ta mutane na yana kallon gawa ce ko ina to ga irin ta ya ku mutane laqad ablaqtukum risalata rabbi na isar muku da sakon ubangiji na ku bari ku bari kar ku taba kar ku kace wannan dabbar kada ku ja azabar Allah za kun ki wa nasahtu lakum ba irin nasihan da ban muku ba walakin la tuhibbuna nasihin ku matsalan ku ba fa shiri da masu nasiha mabarnaci bai san mai nasiha sai ga ta matsa masa shi dai fa ka bar shi kawai yayi ta barna ran da ka zo kace za a za ka yi nasiha to za ku yi faɗa, za ku yi fada to gashi nan duk an share ku gashi nan duk abun da kun ta shi ta kenan wannan damuwa ne da takaici ne yake damu shi yake wannan maganganu ba kwa san masu nasiha Allah ubangiji ya rufa mana asiri ya samu dace za mu dakata a nan saboda ansa tambayoyi gobe mu tashi a kistan kuma annabi lut alaihi salam wato waɗannan kistoshin annaban duk ana gaya wa annabi fa ga abin da ya faru da annabi kaza da mutanensa ga irin yan tarnaƙin almala'ul a'ala ne almala'ul ladina stakbaru ne to ana gaya manzon Allah domin a rika danna zuciyarsa ya rika ganin duk abin da su Abu Jahal da manya-manyan Quraysh suke masa a ce dama sunna ce ta annabawa duk wanda Allah ya aiko sai an masa haka ashe ga yan wanshi ma hakan ta faru da shi saboda haka ya samu ya samu dan dan natsuwa shi yasa na'am Allah samu dace alaikum salam to Thank you. boko kuɗi shi ma ya taimaka ya kawo mutanen ƙauya nan duba dai ah. ta in ba ka shawara alhamdulillah ka zaɓi karatun addini da na bokon ka zaɓe shi shi karatun addini da na bokon zai kawo kuɗin daga baya domin shi tsiranka ne na duniya da lahira rayuwarka ne na duniya da lahira ilimin bokon zai baka kuɗi don in kai shi za ka yi makaranta za ka samu aiki ka yi aiki kowane iri shi kuma na addini zai sa ka san halal ka san haram a cikin harkokin rayuwanka da yadda za ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala domin farkon ayan da ta sauka ai ta ce iqra'ani ka yi karatu bismi rabbikal ladhi khalaq da sunan ubangijinka saboda haka ba abin da za a kwatanta shi da ilimi da karatu babu abin da za saboda haka ilimin addini da na bokon in ka hada su insha Allah na ukun zai samu yawa zai baka e, nagartacciyar rayuwa ta nan duniya kuma zai baka ta lahira insha Allah amma mutum ya zama to yayi kudin bai san halal ba bai san haram ba bai san yanda zai addini ba bai san yanda zai tsira gobe kya bai yi ba kai waɗannan din insha Allah na ukun zai biyo baya insha Allah mene Oke, wajen salati Allahu akbar saurin harce ne eh annabi sallallahu alaihi wa daga yau zan gyara Allah saka da alheri saurin harce ne ka ka an ce sal salam ko sal salam sauri ne eh ina jin ya kai shekara biyar fa an mun gyaran har na dan miƙe kuma ina jin saurin harshe ban san ban san cewa bana faɗa amma daga yau insha Allah in nazo zance sallallahu alaihi wa sallam insha Allah saurin harshe ne rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana game da wannan ayan an an an an saukar da ita ga mutanen da suke gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce walillahi ma fi samawati ma fi ardh duk halittar da take cikin sammai da kasai da abin da ke tsakanin su gaba ɗaya na Allah mallakan Allah ne in dai har gumakan da ake bauta wa innan da allolin da ake bauta wa innan in dai har cikin sammai suke ko kasai ko wajen ba fa rasa ko su zamanta a cikin sammai ne ko a kasai ko a tsakani to in dai har nan suke rayuwa to Allah yake ku tabbatar su ma bayina ne duka mallaka na ne Allah ce wa in tubdu ma fi anfusikum ko ku koye abin da ke cikin zukatanku au tubduhu ko ku bayyana shi yuhasibkum bihi Allah zai muku hisabi wannan irin da dokokin da Allah yake mu'amalantar mutanen da irin Yahudawa kenan mutum ko ya yi tunani bari in sha giya ko bai sha ba to tunanin kawai da ya zo masa kawai za a rubuta masa zunubi za a rubuta masa zunubi to shi yasa da al'umman manzon Allah sallallahu suka zo sai manzon Allah ya roki Allah madaukakin sarki kada ya mu'amalanci al'ummansa da irin wancan mu'amala yace rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ربنا لا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا الله كرك دورا من أبن da ba za mu iya ba domin zancen zuci zancen wanda ɗan adam baya iya iya abun nan shi yasa wani hadisi manzo Allah yace Allah ya yafe wa al'ummansa duk wani zancen zuci da ya raya abinda zuciyarsa ya raya masa matukan gaɓoɓinsa ba su aiwatar ba wannan yana daga cikin ni'iman da Allah ya keɓance wannan al'umman da ita baya kama su da zancen zuci wannan shi ne na'am na'am na'am Eto eh hanya yadda za ka fitar da zattan inda ruwan sama ne kowane buhu goma ya ka cire buhu ɗaya, buhu ɗari ya ka cire buhu goma, buhu ɗari nawa ya yi? To ɗari biyu da goma sha biyu kaga da buhu ashirin da ɗaya da ɗan wani abu. Eh, kai lallai noma ta yi albarka. Allah sakawa General Buhari da albarka Allah masa albarka duk karfafa abin nan ne to yanzu tunda kai ka shayar da abin nan injin to sai ka cire rabi mai ko buhu ashirin da ɗaya ko yanzu ka cire buhu goma da rabi buhu goma da rabi domin idan kai ka wahala ka shayar to sai Allah ya ce hmm, kuma ka sake ba da rabi ka sake ba da rabi wannan shine

abinda ake sayarwa a kasuwan shi kuma za a cire musu a kuɗi ne a kuɗi ne saboda haka idan ya cire wannan na hatsin ya cire ya kai kasuwa ya sayar shi kana sun shiga cikin kuɗi ran da ya zo fidda zakan kuɗi sai ya cire a can wannan shi ne na'am kamfani mai kamfani zai cire zai cire kamfaninsa ne zai cire اللهم اعز الاسلام المسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم عذب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكر